Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya. Baba ya makeri ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na hantsin yau Laraba biyar ga watan Yulin shekarar 2023. a cikin shirin za ku ji cewa hukumar kula da harkokin sufurin jiragen ruwa ta kasar ghana ta shirya wani taron karawa masu aiki da shigo da kayayyaki daga kasashen waje kaimi wurin yin aiki kan wasu yarjejeniyoyin kasuwanci na kasar muna kuma dauke da shirin ciwon ya mace da aisha ma'azu za ta gabatar akwai kuma sharhin jaridun kamaru da muhammad awal garba zai gabatar amma yanzu sai a gyara zama a shakashin farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labara. Fiye da mutane arba'in ciki har da ƙananan yara sha biyu ne suka jakkata a jiya talata sakamakon wani hari da rashi ta kai a kan garin Pervomeski da ke yankin gabashin Kharkiv a cewar jami'an Ukraine yayin da sojojin Ukraine suka ba da rahoton cewa an ci gaba da gwabza kazaman fada a yankin Donetsk. a wani sako da ya rubuta a kafar telegram gwamnan yankin kharkiv ole sinahubov ya faɗi cewa an yi barin wutan ne da misalin karfe 1 da minti 35 na rana agogon yankin inda motoci da yawa suka kama da wuta tagogin gine-ginen jama'a kuma suka farfashe ole ya ce mutane 43 ne suka jikkata a harin na makami mai linzami amma ma'aikatar harkokin cikin gida ta ukraine ta ce adadin waɗanda suka jakata ya kai 41 ciki har da yara sha biyu sai dai babu wani bayani game da bambancin adadin da aka samu amurka da rasha na tattaunawa akan yiwuwar sake yin musayar fursunoni da ta yiwu ciki har da ɗan jaridar wall street journal evan gershkovich da ke tsare a gidan yara a birnin moscow akan zargin leƙen asiri wanda ya musanta da kuma wani dan rashi da ke tsara a amurka bisa zargin laifuffukan kutsen yanar gizo a cewar kremlin mai magana da yawon fadar kremlin dmitry peskov ya faɗawa manema labarai cewa jami'an rashi da na amurka sun tattauna a kan batun musayar fursunonin da ta yiwu su hada da gashkovich da vladimir donayev wanda aka ta soke shi daga koriya ta kudu zuwa amurka kuma ake tsare da shi a jihar ohio A ranar Litinin Amurka ta ba da Naif damar shiga ofishin jakadanci a karo na farko tun bayan da aka kama shi a shekarar 2021 yayin da Len Tracy jakadiyar Amurka a Moscow ta ziyarci Gashkovich a karo na biyu tun bayan da aka kama shi a ƙarshen watan Maris. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. jima kaɗan maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya amma kafin nan a wani bangare na ƙoƙarin ƙara haɓaka tattalin arziki da kuma ajiyar kudaden ƙasar waje hukumar kula da harkokin sufurin jiragen ruwa ta kasar ghana gsa ta shirya wani taron karawa masu aike da shigo da kayayyaki da kasashen waje kaimi wurin yin aiki akan wasu yarjejeniyoyin kasuwanci na kasar da kuma yadda za su cimma burinsu ga dai buktar muktar abbas da karin bayani a cikin wannan rahoto taro din karkashin ke tallafawa da kaya karkashin yarjeniyoyin tiredan kasar ghana ya samu halartar masu shigowa da fita da kaya daga nan kasar daga sassa daban-daban wannan ya iso ne a lokacin da trader din ya ja daga tarurrukan manejin din aikin custom icoms ya bayyana cewar shigowa da kaya ta african continental free trade agreement afcfta ya haura fita da kaya tun billowar yarjejeniyar trader a shekara ta 2021 ga shugabar da ke kula da tireda da kaya na hukumar dakon kayar ghana wato ghana shippers authority fred asiedu date um, negotiating some trade agreements that exporters need to take advantage of. mataki wurin shawarta wasu yarjeniyoyin tireda da masu aika kaya waje ne abin bukata don yana amfani da su. sai dai abin mamaki tarin masu aikawa da kaya wajen ba su magana akan wannan damarmakin hakan ya sa muka ga ya dace mu yi taron mahawara da zai kawo dukansu wuri daya a tafiyar da su ta hanyoyi da sun kafi dacewa da su a cikin yarjeniyoyi daban-daban ya kara da cewar daga hira da muka yi mun yi imani cewa an samu wani irin ci gaba kuma muna da yakinin ci gaba da bibiyar lamarin. Wani jami'in ma'aikatar ministan tireda da Masana'antu, Stephen Obuku ya gargaɗi masu dakon kaya musamman su tabbatar da cewar suna biye wa duk bukatu da an ka gindaya. Save in kuka bi dukkan ka'idodin kasuwar za ku iya fita da kayanku a kan kuɗin fito ko haraji guda gudan da za a aza amma in ba ku biye ba za a linka. Malam Hamza Adam Tijjani masanin tattalin arziki ne don haka na waiwaye shi don karar haske akan wannan mataki. Akwai wasu yarjejeniya da Ghana ta yi inda za a gudanar da sana'a a sauwake yadda za a yi kaya da Ghana take samu ayi ana kaiwa kasashen waje a sayar ba da an sha wahala ba musamman idan an bi da su cibiya na Africa for Continental Free Trade Area wannan cibiya ta zo ne yadda za a yi ta yi ta gudanar da sana'a a nahiyar Afirka ba da an sha wahala ba. Malam Hamza ya yi bayani dangane irin sauƙi da masu fita da shigowa da kayya za su samu in sun yi amfani da AFCFTA. na farko mutum zai yi sana'a ba da ya sha wahala ba sa'annan na biyu akwai harajujjuka da yake mafi yawanci su ne cikas ke hana mutane yin business a nahiyar afirka ta nuna mana cewa za ta kawar da wa'annan manya-manyan harajujjuka duk dai daɗaɗan bayanan nan da kake wai ina ƙarfin kasuwan afirka ya kai ne ana kesa cewa kasuwa na afirka ya kai tiriliyan hudu na dalar amurka wadda wannan babban kasuwa ne idan ana gudanar da cinikayya ba da an sha wahala ba ana ga cewa daga yau zuwa shekara 2050 kasuwa na afirka za ta iya kai tiriliyan 29 to ina jin ku wannan idan anya an samu babu shakka lamari na tattalin arziki na nahiyar afirka gaba daya za a samu sun haɓaka kuma afirka za ta yi dogaro da kanta ba da ta waiwaya kowane lokaci zuwa kasashen turawa don neman rance ba. Malam Hamza ya idda sa da cewa ita African Continental Free Trade Area ta sha alwashin rage talauci da kuma talakawa miliyan 20 a Afirka waɗanda za su yi dogaro da kansu da kansu. Ridwanan Lamuktar Bas sashen Hausa na muryar Amurka Accra, Ghana. A gaida Ridwan Abbas da wannan rahoton. Ana tare ne da sashen Hausa da murya Amurka daga birnin Washington DC kai tsaye. Yanzu ko ga Maryam da ci gaban labaran duniya. Shugabar 'yan adawar Belarus Svetlana Sikhanouskaya ta faɗa a jiya talata cewa ta samu wani saƙo da ba a bayyana daga inda ya fito ba wanda ya yi zargin cewa mijinta da ke tsare shi ma madugun 'yan adawa ya mutu a gidan yari. A shekarar 2020 ne aka kama Sergei Sikhanouskaya ɗan shekaru 44 shahararren marubucin yanar gizo kuma ɗan fafutukar adawa bayan da ya bayyana aniyar fafatawa da shugaban Belarus Alexander Lukashenko mai mulkin kama karya a zaben shugaban ƙasa a wannan shekarar. Matarsa Svetlana Sikhanouskaya ta yi takara da Lukashenko a maimakonsa bayan da aka kama shi. inda ta samu goyon baya da yawa a faɗin ƙasar sakamakon zaben da aka fadda a hukumace ya baiwa lokacin wa'adin shugabanci karo na shida amma 'yan adawa da kasashen yammacin duniya suka yi allah wadai da shi a matsayin mai cike da magudi a daidai lokacin da aka samu barkewar zanga-zanga da ba a taba ganin irin ta ba a bayan zaben kaya ta bar kasar sakamakon matsin lamba daga hukumomi daga baya aka yanke wa mijinta hukuncin ɗaurin shekaru goma sha tara da rabi a gidan yari bisa zargin shirya tarzoma sojojin isra'ila sun janye daga sansanin 'yan gudun hijirar da ke yamma da kogin jordan a jiya talata bayan gudanar da wani aikin bincike a kan mambobin ƙungiyoyin mayakan falasdinawa aikin dai sojojin isra'ila fiye da dubu ɗaya ne suka fara shi a ranar litinin an kashe Falasɗinawa a ƙalla sha biyu da isra'ila ta ce dukansu mayaka ne ya zuwa yanzu ƙungiyoyin mayakan sun ce biyar daga cikin waɗanda aka kashe mambobinsu ne ƙungiyar islamic jihad ta ce hudu daga cikinsu mambobinta ne sai kuma ƙungiyar hamas da ta ce mutum na biyar ɗan ta ne da tsakar daren jiya talata isra'ila ta ba da rahoton cewa an kashe ɗaya daga cikin sojojinta. an ji karar fashe-fashe da harbe-harbe a kusa da asibitin janan a yayin da sojojin isra'ila suka bar wurin kuma mazauna yankin da suka gujewa faɗan suka fara komawa yayin da dakaran suka janye isra'ila ta ce ta kai wani hari ta sama akan wasu 'yan bindiga a wata makabarta amma ba ta da masaniya dakaranta na kusa da asibitin. a gaida Maryam da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla kafin mu ci gaba sai a shakata da wannan wakar. yanzu ko lokaci ne da Aisha Ma'azu za ta gabatar mana da shirinmu na gaba. Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da hantsin wannan rana kuma barka da kasancewa da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin ciwon mace daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. kyautai mutunci ƙauna da tausayi duk suna taka muhimmiyar rawa wajen inganta zamantakewar ma'aurata har wasu su yi sha'awar irin rayuwar da ma'auratan suke yi sannan tarbiyya da mu'amalar 'ya'yan da suka taso cikin gidan da ake kiyaye waɗannan abubuwa sukan kasance gwanin sha'awa a kwanakin baya ne a najeriya kafafen yada labarai musamman ma ta intanet suka ɗau rahoton wata matar da mijinta ya harbe ta da bindiga a hannu sakamakon bata kammala dafa abinci ba a lokacin da ya dawo gida ƙarshen takaicewa dai an yanke hannun wannan shine akalar shirin ciwon ya mace a yau inda za mu duba irin abubuwan da suke haifar da irin wannan cin zarafi ta kuma matakan da ya kamata mace ta ɗauka domin kare kanta domin tattauna wannan maudu'i kuma mun karbi bakoncin kwararriyar lauya sakatariyar kungiyar lauyoyin mata ta duniya fida reshen jihar kano barista amina umar da hajiya halima baba ahmad shugabar kungiyar center for juvenile delinquency awareness kungiyar da take fafutukar wayar da kan al'umma musamman ma matasa da mata sai a biyo mu a cikin shirin ciwon ya mace. To zan fara da ke barista kasancewar kina yawan cin karo da kisa-kisai makamancin wannan a kotu wai wani dalili ne yake haifar da wannan matsala ta cin zarafi musamman a ce mai tsanani inda namiji yake hantarar mace zai kai ga duka misali dalilin da ya sa muke wannan tattaunawar kinga shi mijin wai ya dawo gida ne mata ba ta kammala girki ba sai ya fusata ya fito da bindiga ya harbe ta hannun hagu wanda kin gani allah ne ma ya kiyaye da ba haka ba sai dai wani labari daban yawan cin zarafi da ake samu a tsakanin ma'aurata wanda ake kira da domestic violence a tsakanin ma'aurata kusan za mu iya cewa gaskiya abin yana ɗaukan sabon salo kuma yana ƙaruwa abubuwa dai da ya kamata a fara dubawa shine na farko idan muka kalli kundin tsarin mulkin ƙasa wato constitution na federal republic of nigeria idan muka duba chapter 4 wanda yake magana akan fundamental human right wato haƙoƙin kare haƙƙin ɗan adam chapter ce guda wadda chapter 4 gaba ɗayanta babu abin da take magana illa a kan haƙƙin ɗan adam wannan haƙƙin ya haɗa daga haƙƙin rayuwa haƙƙin walwala haƙƙin ba mutum 'yancin sai faɗi albarkacin bakinsa haƙƙin ba wa mutum dama ya mallaki duk abin da yake so haƙƙin ba shi dama a shari'a da duk wani haƙƙi da ɗan adam yake buƙata wannan uh, uh, chapter guda ta yi magana a kai halima gaskiya so da yawa abin da akan samu shine namiji zamana na saurin hantaran matansa ko wani abu makamancin haka ballantana wannan ma akan wai bata gama mishi abinci da wuri ba bane shine har zai ɗauki bindiga ya harbe ta so da yawa akan samu tsananin biyayya da mace take yi ma namiji shi kuma namiji sai ya ɗauke shi kamar wani dama ne a wajen shi sai ya kuma zamana yana amfani da wannan so ko biyayyar da take masa ko kuma tsoron shi fiyayya ne kan sa ya zama na namiji ya ɗauka cewa kamar mace tana tsoron shi ne so da yawa maza ba su fahimci wannan ba mace da inda aka ce tana son mutum ta aure shi ko ba ta son mutum ta aure shi a kowane addini aure ba abin wasa ba ne saboda haka gaskiya yawanci abin da yake jawo wannan tsananin biyayya da kuma kana shakkan namiji kana kuma karawa da cewa kana kyautata masa so da yawa ana samun wanne yake kawa wani lokaci so da yawa mana ki gani mazan da suka sha matan da suka zama na su ba sa yawan ta biyayya ma mazansu za ki ga ko ba ma maza ba a eh, ko ba ma a cikin mu mata ba ko su su mazan duk namijin da ya zama na shi yana da dan wani izgili ko wani abu kowa na shakka yi masa magana to haka the same thing mace idan ta zama mai biyayya mai haƙuri sai ki ga wani namijin ya ɗauka cewa ai kaman ma ya mallake ta ne so da yawan ma idan mace biyayyanta ya kai iya biyayya namiji yakan mallake ta ya mai da ita baiwa bayan ya mallake ta ya mai da ita baiwa kuma sai mai da raba ta da yan uwanta duka muddin yan uwanta suna kusantanta to wani abin da yake bukata ba zai taba samun ya cimma burin shi ba to barista me mace za ta yi idan ta tsinci kanta a cikin irin wannan yanayi wasu matakai ya kamata ta dauka so abin da ya kamata mu duba shine shi wannan haƙoƙi da aka zayyana a cikin wannan kundin tsarin mulkin bai ware cewa wannan haƙƙin iya wane da wane ba ne a'a wannan haƙƙin a kundin tsarin mulki ya haɗa tsakanin ɗa da uwa uba da 'ya mata da miji abinda muke nufi shine right to life ɗin da aka faɗa section 36 da ya faɗa cewa kana da 'yancin kai rayuwa yanda kake so ba tare da wani ya ɗauki ka ba wannan bai ce a'a ban da uba ba uba zai iya kashe ɗansa ko kuma bai ce a'a ban da mata ba mata za ta iya kashe miji ko kuma a'a ban da miji miji zai iya kashe mata haka haƙƙin karka ji wa mutum ciwo kada ka ci mutuncinsa kada ka yi masa ƙage ko ya rufe duk waɗannan haƙoƙin gaba ɗaya sun haɗa kowa da kowa in dai kai ɗan adam ne a cikin najeriya to wannan haƙƙin ka ne kuma babu wanda ya isa ya ɗauke maka wannan haƙƙin naka ko ya hana ka ka ci moriyar wannan haƙƙin naka sai da doka kamar yanzu misali damar da mutum zai walwala ya je yanda yake so idan ba mutum laifi ya yi aka tsare shi a gidan horo da gyaran tarbiyya ba babu yanda za a yi a ce an tsare shi ko da ku hukumomi ne misali 'yan sanda ko jami'an fatauci da miyagun kwayoyi da makamantansu ko da su ne suka tsare mutum to shi ma doka tsarin mulki ta ba da damar cewa ga iya fa lokacin da za ku iya tsare shi idan ya wuce wannan lokacin to an ci mutuncinsa an ci zarafinsa an take yanke masa haƙƙinsa na ɗan adam da dokar ƙasa ta bashi so shi ma haƙƙoƙin nan kamar yadda nake ta maimaitawa ba su fi hana cewar mace wai dan tana da aure mijinta ya dauke mata wayannan haƙoƙin ba haƙƙinta ne ko ta ce kadai wadda aka yadda cewar za ta iya hana wannan mutumin wayannan sa misali life to life idan mutum ya kashe wani ba a isa wani ya zo ce zai kashe shi ba doka ce za a kai shi gaban shari'a a yi masa hukunci a tabbatar da cewa ya take haƙƙin wani to shi ma yanzu an yanke hukunci a ɗauki tasa rayuwa To Hajji Halima har yanzu na tare da ke. Me ya kamata dai mace ta yi a matsayinta na mace don kare kanta. Idan ana ganin abin da yake mata ana ba ta shawara wani abin za ta rinka gujewa amma in ya mallake ta ya mai da ita baiwa bayan ya mai da ita baiwa kuma ya zamana ya ɗauki wasu abubuwa wanda ba ma huruminta ba ne kwata-kwata saboda kyautatawa ne yasa take masa sai kiga an samu wannan tsananin tsakanin mace da namiji musamman wajen takurawa da yawan hantara da sauransu haka abubuwan fa akan irin wannan abin ya wuce da yadda ke zato sai dai kawai Allah ya gyara mana kuma mu ci gaba da biyayya duk abin da ɗa namiji yake yi wa kanshi yi amma sai dai mu sani mu ma'aurata Allah subhanahu wataala da shi ya ce mata da miji ba sa kasancewa aljanna tare har sai sun zama aure kamar da Allah ya halitta mana. To gare ki barista wasu hanyoyi ne mace za ta iya kare kanta. Idan kika duba a cikin zamantakewar auratayya da muke cewa domestic to waɗannan violence ɗin wato cin zarafi da yake shigowa cikin ma'aurata sun yi yawa har ta kai inda gwamnatin tarayyar najeriya a shekarar 2019 aka yi fasin ɗin doka ko kuma in ce aka kaddamar da wata doka wadda ake cewa bab law menene law violence against person prohibition act wato doka ce da take hana cin zarafin dan adam ta kowace irin fuska kuma gaskiya wannan dokar tana da abin sha'awa da abin ƙayatarwa ta inda ta kalli cikin zamantakewar aure duk wasu fitintunin cin zarafi da tashin hankali da ake yi a cikin zamantakewar aure kusan gaba ɗaya wannan bablo ɗin ta tsame su an tafikar da su yadda ya kamata an rubuta su an gabatar da su a gaban majalisa majalisa ta yadda sun zama dokoki abin da ya rage mana shine jihohi su zo su ɗauki wannan doka su abin da muke cewa domestication ɗinta wato misali su ɗauko ta daga federal law wato doka da take ta tarayyar najeriya su zo su mayar da ita doka 'yar ƙasa su mayar da ita ta zama dokar jihohinsu ta inda za ta dace da addininsu su da al'adarsu to kin ga anan mun shigo da wani abu da muke son mutane su kalla shine addini da al'ada idan muka duba mafi girman addinan da muke da su a tarayyar najeriya su ne addinin kiristanci da addinin musulunci ko shakka babu duk da ni ba malama ba ce kuma ni ba masaniyar addinin kirista ba amma daga ɗan ƙaramin sanin da nake da shi na tabbatar da cewa duka addinan nan sun hana cin zarafi sun hana musgunawa sun hana ka take haƙƙin abokin zaman ka wannan ko shakka babu duka addinan nan sun yi shi yasa ita ma dokan nan ta bablo kusan mafi yawan jihohi a najeriya fiye da jihohi goma sha takwas sun ɗauko ta sun ɗabbaƙa ta a ƙasashensu ko in ce a jihohinsu ta zama 'yar ƙasa. gashi barista ta koro bayani amma kuma lokaci ya yi halinsa sai a kasance da mu a mako mai zuwa idan allah mai kowa mai komai ya raya mu domin ci gaban wannan tattaunawar yanzu a madadin bakin namu barista amina umar hussein da hajiya halima baba ahmad sai wanda ya daidaita mana sauti solomon abu ni aisha mu'azu nake cewa muni lafiya gaida Aisha Mu'azu. Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu ko ga Muhammad Awal Garba da sharhin jaridun Kamaru. za mu fara shayin da wannan makon ne dai da jaridar nan ta bisa ta arewacin kasar jamhuriyar kamaru an da ta bayyana mana cewa maharan boko haram sun kai waɗansu hare-hare a tsakanin kasar tarayyar najeriya da kasar jamhuriyar kamaru an da suka halaka jandarmomi da kuma waɗansu 'yan wannan ƙauyuka da ke kan iyakan kasar kamaru da kasar tarayyar najeriya sai kuma jaridar kalara an da ita kuma ta bayyana mana cewar hatsarukan motoci yana kara ƙara kamari a tsakanin manyan tituna da ke manyan biranen ƙasar jamhuriyar kamaru duwar da ya wunde hakan da yana sanadiyan laƙume rayukan al'umma da dama a wannan mako ma mutane sama da ashirin da biyar ne suka ci ku a waɗansu hatsarika da ya gudana a wannan bangaren sai kuma jaridar cameroon tribune an da ita kuma ta bayyana mana cewar a halin yanzu dai gwamnatin ƙasar jamhuriyar kamaru da gwamnatin kasar faransa suna ci gaba da haɓaka don zumuncin da yake tsakanin su kasancewar kasar faransa ita ce uwar gijiyar kasar jamhuriyar kamaru ta bangaren faransanci yanzu dai jakadan kasan faransa mazauni a kasar jamhuriyar kamaru ya kai ziyaran aiki ga jihohin arewacin kasar jamhuriyar kamaru domin inganta waɗansu manyan ayyuka tsakanin kasar kamaru da kasar ta faransa za mu leƙa jaridar ta afrin media an da ita ma ta yi mana bayani cewar a bangaren ingilishin kasar jamhuriyar kamaru jihohi biyun da suke fama da matsalolin tsaro yanzu dai gwamnatin kasar jamhuriyar kamaru haɗin gwiwa da waɗansu ƙasashe na duniya suna ci gaba da gudanar da ayyukansu nan babu sani babu sabo domin tabbatar da zama lafiya a wannan bangaren. za mu kammala shirin jaridar namu na wannan makon ne dai da jaridar nan ta the guardian post ta kasar jamhuriyar kamaru an da ita ma Ka bayyana mana cewar yanzu dai ministan cikin gidan kasar jamhuriyar kamaru musta atanga ji ya bayyana cewar mahajatan wannan shekaran za su fara barin kasar jamhuriyar kamaru zuwa kasa mai tsarki domin gudanar da ayyukansu ranar 11 da ranar 12 ga wannan watan da muke ciki domin gudanar da ayyukansu na hajjin bana mahajjata sama da dubu uku da da ne dai yanzu haka za su bar ƙasar kamaru zuwa ƙasar mai tsarkin mahama awal garba muryar amurka daga ƙasar kamaru madalla a gaishe ka da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. Fiye da mutane 40 ciki har da ƙananan yara sha biyu ne suka jakkata a jiya talata sakamakon wani hari da rasha ta kai akan garin Pervomiski da ke yankin gabashin Kharkiv a cewar jami'an Ukraine. Yayin da sojojin Ukraine ɗin suka ba da rahoton cewa an ci gaba da gwabza ƙazaman faɗa a yankin Donetsk. A wani sako da ya rubuta a kafar Telegram, gwamnan yankin Kharkiv, Oleh Sinehubov, ya faɗi cewa an yi ɓarin wutan ne da misalin karfe 1 da minti 35 na rana agogon yankin inda motoci da yawa suka kama da wuta tagogin gine-ginen jama'a kuma suka farfashe. amurka da rasha na tattaunawa akan yiwuwar sake yin musayar fursunoni da ta yiwu ciki har da ɗan jaridar wall street journal evan grashkovich da ke tsare a gidan yara a birnin moscow akan zargin leƙen asiri wanda ya musanta da kuma wani ɗan rasha da ke tsara a amurka a bisa zargin laifuffukan kutsen yanar gizo a cewar kremlin bai magana da yawon fadar kremlin dmitry peskov ya faɗawa manema labarai cewa jami'an rasha da na amurka sun tattauna a kan batun musayar fursunonin da ta yiwu su hada da gashkovich da vladimir dunayev wanda aka ta soke shi daga koriya ta kudu zuwa amurka aka kuma tsare shi a jihar ohio Shugabar 'yan adawar Belarus Svetlana Sikhanouskaya ta faɗa a jiya talata cewa ta samu wani saƙo da ba a bayyana daga inda ya fito ba wanda ya yi zargin cewa mijinta da ke tsare shi ma madugun 'yan adawa ya mutu a gidan yari. a shekarar 2020 ne aka kama sarge kaya dan shekaru 44 shahararren marubucin yanar gizo kuma dan fafutukar adawa bayan da ya bayyana aniyar fafatawa da shugaban belarus alexander lukashenko mai mulkin kama karya a zaben shugaban kasa a wannan shekarar matarsa svetlana sikanaskaya ta yi takara da lukashenko a maimakonsa bayan da aka kama shi inda ta samu magoya baya da yawa a faɗin ƙasar. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan hantsin idan Allah ya kai mu a shirinmu na la'asariya za a ji wasu abokan mu ɗauke da wani sabon shiri. yanzu a madadin maryam dauda da ta taya ni gabatar da shirin da kuma solomon abu da haɗa shirin tare da bada umarni da ma injiniyanmu na wannan hantsin baba yakubu makeri ne nake muku fatan alkhairi wassalamu